kami shige wa me tila pa yana fa bo mai na neyo zare fa me fa bo yiwi me ne bu ka fa ni bi na li mai sir man makata gapelia ko sir man makata gapelia pelya ta ba fa jam kaka ko jam ka be da mal lale ka ge urka ge kel jami na fu sir man ya ana yi charsu ana yi ya ka jamu ya ta sir mana ko ka jamu ya ta sir mana be ka pera dan afina gushmana na gbashumani aga jona na ga gine jamta sir mana na ni a ga jona na ga gine jampu dadbel mani na ni a ga jona na ga gine jampu zafi cel mani na ni gbasumana aga jon jine dan a ga gine jampu shuae e gonga yo sirman dan gabgi cam cam puli tun gi fi shi uji ujinere ta mer dora na jama na jama rin ta tal dora sirman gwa ta tin sale su ni dan masun kanana mun sirman kama ya jam fali mai mora zata la cham cham gini ka jamu gi na dang na galuwa mursa jam ya gobe saya ba ko bo mai mo ga gini jam a fi fafiye mu ya na gbajo yi man fushi fafiye ni na gbajo ki fushi kalma sai na gbajo ki ka bufu ma samu ya ga shirmani kana ba jam gi fa zafi chalmano kana ba jam gi fa sirmano ka sirma mu ya na sirma kiyata Eh, metela pa yata we zama yi ki ka bo pewe na zara jio bo mai wi ti kyani yi abu saka yula la mur bu anayo ne chokma kini wi ti kyani chivo awili ya ka jama gita sirmana ko ka jama gita sirmana beo a fi mo kasin kama usinka sai kama shi ni bo mai mo ga gi ne jamta sirmana meti jong so ko yu puli ni chokma kini yu la pa yaha ne kyawo shab da rasa cham cham shu kama far bu ni zaɓe ka zaɓe mo lar bu ai ya. marame to faneo wi shige peni yaba masin ga gbata biri su mai na fugo ka sirma mu yar gbana sirzaki tawo ga layi mana sirma lan so gape gbana sirzaki ta